الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دبقي قول شدا da watan jumada asaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 20 a tara ga watan biyu kai shekara 2021 inda wannan masallaci na ahlul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausa muke gudanar da karatu cikin littattafai guda biyu littafin a amalin kulu. da kuma tulul amal wa kaifiyatul ilaji da yawa daga cikin mutane musamman inda suke bibiyar karatun ta social media wasu sun fara kokarin tuntuɓa ko lafiya sun yi wannan karatu da ce kola yana da alaƙa da ni ne wani lokacin abubuwa suka yi kuni wani haukan wani to sai ka sai a hankali amma dai za mu ci gaba insha Allah wannan kuma shine majalisi na goma sha ɗaya cikin tsulul amal wa kaifiyatul ilaj wato dogon guri da yadda kowa zai magance ma kansa sawa rayuwa dogon guri a satin da ya wuce ko darasin da ya gabata mun ɗauko wasu baituka cikin mafi yawanci za ka ga yara suna haddace baitukan ko ana sawa ma a status na kurin gintan waƙan laisal garibu gariba shami wal yamani innal gariba garibul lahadi wal kafani to har inda malam yake faɗa ya je cikin wannan ƙasida yake cewa idan mutum ya mutu ta ƙasama ahalu mali ba da man sarrafa wa sara ala zahari fa asalani ta ƙasama ahalu iyalai na za su raba mali dukiya ta ba da man sarrafa bayan sun juya da ka mutu mala'iku su suna mai ka wa Allah da shi na aiki nan kuma ana mai ka bari. sai ga kana in akwai babban wa aka samu azzalimi shine farkon wanda zai fara tattare kada ya rike kada na shi abin mamaki galibi sai ka ga. mutum ya mutu ana ta rigima akan abin da ya mutu ya bari bayan ko su inda aka barwa in shi wanda ya tafi dole inda ya tafi su ma kwanan da za su tafi amma wannan bai hana kuma kaga wani yayi ba kiriya danna haƙƙin wanda bai kamata a ci ya danne haƙƙinsa ba to da ka kai kana kana barin duniya ana mai ka zuwa Allah da shi nan kuma ana mai ka bari haka ake yace Sara wuziri sai alwuzuru shine al-ism wa dhanbu sai zamanto Jam'insa sa shine auza ala zahari haka zaka ɗauke shi akan gadon bayan ka fa asqalani haka zai sa na nauyi wastabdalat zawjati yace mata ta sai da canza ba'alar miji Lahagari gare ta sai shi ne, badali shi ne musanyana idan kana da mace in ba Allah ta gane ba aka karantar da ita sunna ran da ka mutu in ka mutu da daddare wata ba za ta taɓa yadda ɗakin da kuke kwana ba ta kwana ɗakin don ganin take za ta za ka zama fatalwa ka riƙe ta kwata lahira tare ba za ta yadda ta kwana ɗakin ba in ka mutu da daddare to da ka garan da ka bar duniya matakka labari na zuwa maka cewa ka mutu farkon tunaninta to yanzu wani miji za ta aura da za ta yi alaƙa da shi shi ne babban matsala wala mutane suna ɗaukan abubuwan duniya ba kowace mace ba ce take riƙe mijinta alƙawari ya bar duniya take kuma ta haƙura ba za ta yi aure ba saboda tana masa kyakkyawan zato zai tsira a lahira ita ma tana nan za ta taho za su haɗa a can kuma ita mace mijinta wanda ta yi alaƙa da shi na ƙarshe shi ne <coughs> mijinta wanda zai alaƙa da ita a can alahira shi ya sa hikiman Allah kenan da ya hana bayan annabi Allah ya ce wani bai isa ya auri matar manzan Allah ba an samu cikin sahabbai wasu daga ciki mazajen sun koma zuwa ga Allah matan suka ɗaukan masa alƙawarin cewa ba za su auri kowa ba bayan ba su don suna so su haɗu da su a lahira a matsayin mazaje yadda suka rayu da su a nan duniya haka suke buƙatar su rayu da su a lahira ka gani wa haka matku haka za ta hukuntar da shi mijin da ta sace aura alal amwali akan ka wasaka ne da duk wani guri da kake zama ka mallaka wannan shine abin da ake yi yanzu a ah, da wuya yana da mugun wahala ga ɗan shekara goma sha biyar ya gina gida kai da wuya ma ka samu mai shekara ashirin a ci ya siye fili mallakar sanin shi ya zo ginin da kai shi da wuya musamman mu a nan iriyar tamu da wuya duk wanda za ka gan shi ya kai matakin ya gina gida to mutum ne da sai da ya yi aure ya mallaki hankalin kansa mafi yawanci sannan yake zuwa ya gina gida dama sanda ka zo ka nemi matar da ka nema ba kai kaɗai ka nemi ta ba watakila wani ya ma riga ka kai amfani da fawa ka zo ka kasa shi ka kwashe ta kai gaba da ina to kana mutuwa shi ke nan dama kana da mahasada haka wani zai lallaɓo da gangan ya aure matarka ya shige gidanka ya yana fiki fiki da ido yana zazzara ido tun da baka nan shi yasa ce wasayyarat waladi sai in juyar da ɗan da na haifa sai ya koma abdin shi ne bawa yanzu da ya hudan don ya masa hidima wasara mali da kuhillar haka dukiyar da na tara zai zama halar gare su bila samanin ba tare da kowane irin ainihin wato lissafi ba shi yasa sai ya ce falata gurran naka duniya to kakka bari wannan duniyar ta ruɗe ka wa zinatuha da kuma kwalliyarta wanzur ila fi'liha ka kalla aikin da duniya take yi fil ahali wal watani a cikin mutane da kuma kasashe ka gani yace wanzur ila man hawa duniya bi ajma'iha ka kalli duk wanda ya tara duniya baki ɗayanta hal raha minha bi ghairi zadi wal kafani ko hal raha minha bi ghairi al hanti wal kafani ka taba ganin mutumin da saboda wani matsayi da ya taka a duniya za a ce maka ya huta babu ran da za ta zo a sa masa likkafani da turaren gawa ka taɓa sa ya ce ka yi kudin ƙana'ata ka riƙi wadatuwa min duniya ka daga abinda Allah ya raba na wannan duniyar ya baka war da biha kuma ka yarda da shi laulan mai kulla ka illa rahatul badani ko da bai kasance gare ka sai cikin tafin hannu ƙana'a yanzu na daga cikin abinda da yake kashe mu rashin ƙana'a kowa bai yadda ba abinda Allah ya raba ya bashi na rayuwa ya rayu da shi shi yasa muke ta shan wahala abinda bai hannunka ka saka shi a lissafi kana jiran yanzu shi yasa ake ta shan wahala ake ta samun matsaloli ku duba za ku ga cewa muhajir da suka yi hijira suka bar makka suka tafi madina saboda addinin Allah Allah maɗaukakin sarki da shaidarsa ansar da aka je garin su Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi ولا يجدون في صدورهم na مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة mutum ya baro wani gari ya zo garinsa saboda addini in ka zo sai an yi ƙura'a sannan ake ka. don kowa saboda tsabar sanka dan Allah wannan yana cewa shi zai ɗauka wannan ma yana cewa shi zai ɗauka wannan ma yana cewa shi zai ɗauka sai ce to ai ƙura wanda yake sai abin irin yadda balarabi yake son mace musamman a wancan lokacin ya sha bamban da yadda kake son matar dan har yanzu in ka je ka ga mace a harami aikin hajji ko umara ta ɓace to zai wahala ka ga ba a afirka ba ce ita ce ake sakinta kuma watakila ma wata da mijinta suka tafi amma mijin ya yanin ita mata yana tana neman miji amma in ka gama ci mijin yana tsawafi ya saka ta a gaba ya ga za ka taɓa ta zai yi bulokin ɗanka ta zan yi bulokin ɗanka ya nuna maka ya ce maka hurma hurma hurma wannan mata ce ba za ka taɓa ta mutu ba larabe ne zai maka wani amma haka mutum zai ce ka kalli matansa da dani wacce kake so a ciki ya saka ka aura ya ce zai raba gidansa biyu ya ba ka rabi ka riƙe rabi ya ce mu je kasuwa in raba dukiya ta biyu in ba ka rabi ka riƙe rabi kaga wannan suna da sadaukarwa don Allah su kuma ba wa'yancan sai zamanto suna da kana'a suna da wadatar zuci da haka in an faɗawa mutum haka sai ce dukiyarka Allah ya mata albarka gidanka ma haka matanka ma haka nuna min inda ake nemo ni ma in je in yi amma yanzu yadda mutane kowa yan wala bai'un kowa yanzu kawai banza ake so ya ci yanzu ba wani kafiri nan ba kwanaki haka kawai mutane saboda barayi ne duk duniya ba a neman kuɗi ba wannan kasuwanci. kawai ne zai buɗe ya ce kai rijista dubu biyu ka saka shi kenan. kana zaune kai matsiyaci kai ɓarawo wai duk wata za a dinga turo maka da naira dubu talatin daga wannan dubu biyun da ka saka eh? ko mai siyar uhu dan barauniya kawai in ana irin wannan kasuwancin waye zai tafi neman kuɗi na farko ya yi tattara kuɗaɗen mutane sai hango shi kawai maka yi a ƙasar waje ya fi kwashi kayan mutane ya yi gaba gashi yana wasa da daloli kuma wai mutane ba su ƙara daddara ba wani ma ya sake fitowa shi ma ya sake ƙirƙirar application ta online ya ce gashi nan wanda ya sake rijista ya cika kaza ya cika kaza zai saka kuɗi kaza yana zaune duk wata kaza zai dinga shigo masa kilin kilin ya kuce yi ba nan muke cewa mutane su dinga kawo mana dubu ɗaya ba duk wata mai aikin addini suna zagi tunda kai ɓarawo ne in baka kawo dubu ɗaya ba ka je ka saka a can kuma ba lada nan wani arni ya zo garin nan yariya musa suke ce aka zo mutum ya je ya ɗauki dubu ɗari biyar ya bayar kwana bakwai ya koma ya je ya karɓi miliyan ɗaya ka ɗauki dubu hamsin ka bayar kwana bakwai ka koma ka je ka karɓi dubu ɗari ka ɗauki dubu ɗari biyu ka bayar kwana bakwai ka je ka karɓi dubu ɗari hudu Maka ce wa mutane in in yi a hankali hada hadar kuɗin da aka zo ana yi a gurin ko a banki ba a yi akwai wannan suka ce mana lokacin ai bakin ciki muke dan ba mu da kuɗin da zamu bayani na ce to ba komai ai da ma annabi nuhu ya ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru ana nan ana nan sai ta tashi kuwa ba tashi ta ba dama kuɗin waɗannan ne zai karɓa ya ba waɗannan ya karɓi kuɗin waɗannan ya ba waɗannan ya karɓi kuɗin waɗannan ya ba waɗannan haka yake ranar nan kawai sai na ji an ce ai ajifatul ajifa shikenan waje ya watsi ya labarin kuɗin mutane babu haka wani ya ɗauki dubu ɗari biyar ya bayan miliyan ɗaya in yi ne ofis ya gaba abin da zai ɗauka sai kwamfuta haka zai ɗauki haka zai ɗauki haka zai ɗauki tibin kwamfuta ya ɗaura a kai in yi tuna miliyan ɗaya ga tibin na ya fashe da kuka ya ce gagani in kuma ka je ka kai wa 'yan sanda rahoto ka ce an tafi ma da kuɗi su kulle ka sai kai ɓarawan ina ne haka ake kasuwanci to haka fa mutane suka koma ba wanda haka mutane su duba girman Allah irin wannan abin da za a zo maka da shi haka kai wani in ce ga wani abu ka cika ka saka 'yan kuɗi kanan kana zaune a wata kai baka yi ba ba kai azumi duk wata wani kuɗi zai dinga zuwa maka haba jama'a ta yaya za a yi mutane su zama wallahi mafi yawanci a kowanne da kaddara take hawan su ba su da yawa amma ka duba ka gani mafi yawanci in kaga an ga mutum fuwan nan to wasu garin san su da sun kosa suna so sai sun tara kuɗi ta hanyar banza wannan ake amfani da shi ai musu fuwan nan wannan yana faruwa to shine yake cewa khudhul qana'ata min dunyaka warda biha law lam yakul laka illa rahatul badani yasa yace ya zari alkhairi ya kai wanda kake shuka alheri ta hasudu ba da husamar za ka girbi wannan alherin da ka shuka a matsayin kamar 'ya'yan itace bayan ka shuka shi ya zari ashar ya kai wanda ke shuka alheri alawaha ala wahani naka kai abin tsayarwa ne akan alwahan shine rauni naka yace ya nafsu kufi an al-isyan wa ya kire ki kokari ki kame akan aikin sabo ki aikata fi'ilan jamilan aiki mai kyau la'alla Allah yarhamuni ba mamaki Allah ya mu rahama ya nafsu wai haki tubi wa amali hasanan asatu ja zaina ba'd maut bil hasan thumma salatu ala al-muqtar sayyidina ma wadda al-barq fi sham wa fi al-yaman والحمد لله ممسينا ومصلحنا بالخير والعفو والإيثار والمنن wannan da mun kawo shi karkashin wancan hadisi ne cewa idan asbahata fala tantazir al-masa wa idan amsayta fala tantazir as-sabah wa khudh min sihatika limarduka wa min hayatika limautika sannan shine malam yake faɗa cewa zada ahmad wa tirmidhi wa adda nafsaka min ahli al-qubur ka dinga kirga kanka daga cikin ma'abota kaburbura wa hadha al-hadith aslun fi qasr al-amal fi ad-dunya wannan hadisi asali ne wajen ka takaita wa kanka dogon guri a rayuwar duniya fa innal mu'mina domin shi mumini da kake ganin salayin bagilahu bai kamata gare shi ba an yattakhidha duniya watsanan wa ka ɗauki duniya wajen zama ne na dindindin yatma'innu fiha wanda wai za ka samu natsuwa ta dindindin a cikin ta ba a yi walakin Bagi an kuna fiha ka annahu ala jinahi safari ya kamata ka ɗauki duniya yadda ka ga wato matafi. ka san da ka ji gari garin da ka san ba na ku bane akwai abin da ya kawo ka ai ba ka yarda duk abin da ba shi ya kawo ka ba in ka san abin da kake ka shige shi Allah Allah kake kai abin da ka gama ka koma garin sai yace wa qad ittafaqa ittafaqat ala zalika wasayil anbiya wasiyoyin annabawa sun hada akan wannan sannan <coughs> wato wattiba'uhum da kuma bin su akan haka qala ta'ala <laughs> an mu'minu ali fir'auna Allah yana faɗa dangane da mu'minu ali fir'auna me yake faɗa dangane da mu'minu ali fir'auna yana cewa a ah, ya qaumi ya ku mutane inna ma hadhihi alhayati ad-dunya ku sani wannan rayuwar ta duniya mata'un jin daɗi ne ɗan kaɗan wa inna al'akhirata lalle lahira da kuke ganin ta hiya darul qarar shine gidan tabbata Allah ka ji kan Hafiz bin Ali wa bin Ahmad bin Ali al-Hakami lokacin da yake faɗa cikin manzumarsa yana cewa mali وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنالها وهو ni da duniya هداني الدنيا ولست ببغيتي ba ta zamanto shi ne ƙarshen abin da nake bukata nake nema ba wala mun ta haƙasdi ba shi ba ne makwarar manufata walistu ananaha ba abin da ya haɗa ni da ita haɗin da zai sa in rabu da Allah wajen nemanta sai ya ci walastu bi Ile ilaiha wala ila ni ban zamanto mai yawan karkata zuwa gare ta ba ko zuwa ga ainihin wato ri'asatiha shugabancin duniya natlan yana da wari wa ƙubhal li haliha sannan halinta yana da muni sai ce hiyar daru hiyar daru daru ita ce gida daru hannu gida na baƙin ciki da algam damuwa wal'ana da wahala kuma kowa ya san haka take akwai bakin ciki akwai damuwa akwai wahala Tun da Allah ya ce laqad khalaqana al-insana fi kabad kanta ko baka yi ta hannu ba ta ɗaukar fatanya da gatari ko to billahi sai kai ta kujera ta zaman ofis ka je ka bincika waɗannan manyan mutanen ka gani sai ka ga wani mutum da waya guda goma a hannunsa shi shi kaɗai ya gama wannan ba wannan tana ringi Wai gama wannan ba wannan tana rinki me yasa mu kanmu yanzu da muke wannan matakin yanzu saboda Allah ya jarrabe ka da shura sai ka ga waya wannan wani lokaci tana neman ta zama ma matsala yanzu wani lokaci waya ta sai ke kwana bakwai a jiki saboda in na batta karatun da na saka gaba karatun ba zai yi akwai lokacin da na taɓa jera kwana bakwai bayan asuba ina son yi karatun qur'ani da na zauna wani in ya kira ka in ka warware sa kafin ka gama kiran wasu na shigo haka zan zauna sai gari ya waye ban yi karatun gobe haka sirin daga nan kawai sai na haƙura sai na daina kunna wayar bayan asuba sai wani lokaci wani za ka ga saboda tsabar commitment an kawo masa abincin safi ya buga wannan wani ya warware to ya abu kaza ake ciki ya wani hali ake ciki eh? bai ci abincin safe ba ya huce sannan ga na rana an kawo ka ga mutum gashi da hali amma saboda ba shi da lokacin da zai zauna ya ci abinci matsalolin da ke gabansa na rayuwa yana ta ƙoƙarin sai ka ji ulsa ta kama shi yana faruwa ko bai faru yana faruwa shi yasa ya ce ma ya siru abin da kake ganin yana da sauƙi a cikin ta usurun yana da wahala wa huzun sururuha farin cikin ta ma bakin ciki ne wa arbahuha ribatta khusrun ne wa naqsu kamaluha abinda kake gani kamala ne ga duniya na kasu ne idan an hakat abakar, in ta saka dariya yau to ka jira za ta saka kuka gobe in ka kirga riba yau ka jira sai ka kirga hasara gobe wa in ramu wasu laha gabiyun idan ka ga wawa yana neman siya ainihin wato neman saduwa da ita to fa ya sar a kitsa'in misali haka ce masa ya gaugawar yankewar saduwa da ita shi yasa ya fi fa'as'al rabbi ina roƙon Allah an ya hula ya kangi ni bi hauliha bi haulihi da qaddabalansa wa quwwatihi baini wa baina ihtihaliha tsakani na da ita da kisan gilla da take shi aliktiyalu ne a mamaye ka a kashe ka lokacin da baka taba tsammanin za a kashe ka ba kamar irin kisan da aka yi malam Jafar ko irin kisan sai zai na Umar ne iktiya shi ba a ce masa mujarradin alqatl al lo ake ce masa kisan gilla ta kowanne duniya take masa irin wannan ta mame shi ta buga shi da ƙasa lokacin da bai taba tsammanin za ta buga shi da ƙasa shi yasa ce fa ya talibar duniyar da niyyar ta jahidan ya kai wanda ke neman duniya kaskantacciya ta kowane hali kana mai kokari ala tsulubsiwa haka ka nemi waninta fa inna halawa falaha wallahi duniyar nan ba ta da kisa alƙawari ba ta da shi fa kam qadara aina nawa ne maka gani min harisin mutumin da yake da tsananin kwaɗayi wa mushfiqin da wanda yake bege alaiha gare ta amma falam su biha an yanala bai rabauta ba cikinta wajen samun abin da yake so ya samu don dama ka'ida Allah ya kawo man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid mun kana neman ta yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta ba yadda kake so sai ya ce laqad jaa fi ayyil hadid wa yunus wa fil kahfi ilahum bi darb misaliha وفي آل إمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان لحالها وفي سورة الأحقاف أعظم وائد وكم من حديث موجب لإزالها أتكين وإن بيتك غداؤك يا يا أبن malaman balaga suke ce masa aliktibasu ya hada ayoyi ne masu yawa da yace laqad jaa fi ayyil hadidi aya ta zo cikin suratul hadidi wajen tsoratar da kai cewa kai hankali da duniya ishara yake zuwa ga faɗin Allah ta'ala da yake in eh, ilamin ku sani mal hayatid dunya la'ibun wa lahaw rayuwar duniya wasa ne da kuma wargi yadda kaga a fim ana yi a ce ga alajuwa ne da mai kuɗi wa ne da yallaɓewa ne ba ka kake ganin safin ba idan an gama fim ɗin in an watse ba ka za ka ga kowa tsoron yadda yake ba yadda ka gan shi abin kaza alajuwa ne ai ana gama ba haka yake ba alajuwa na ho to yadda ka ga rayuwar duniyar nan haka <coughs> in ta ƙare in an tashi gaban Allah to ba kuma haka ka a tashi don ka ga alajuwa ne da mai kuɗi wani da yallaɓewa ne a ba maganin ka tashi kuma a yallaɓin an tafi lahira kaga wazinatu wa tafakurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون مطعما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور شيء سايتي لقد جاء في أي الحديد آية تازو تكين سورة الحديد سنن ويونس لكما سورة يونس وتيتي تازو تكين سورة يونس شين إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها عصيرا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكر وفي الكهف حكم آية تذكر سورة الكهف إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء شيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira shi yasa yace akwai ida fitowa fili da darbi misali ha da buga maka misali ka gane duniyar nan ba komai bace sai yace wa fi ali imran haka nan ma yazo cikin suratu ali imran wacce ce ita ce ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ta wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur sannan wa suratu fatir ya zo cikin suratu fatir wacce ce ta zo cikin suratu fatir shine ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatid dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur inna ash-shaytana <laughs> lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa wa fi ghafir hakanan cikin suratul ghafir to wannan ta cikin suratul ghafir ta 39 ita ce ita ma iktibasi a nan ƙarja a tibiyanu bayani ya zo ne hali ha dangane da halin wannan duniya sai ta wafi wa fi suratul aqaf haka nan ma a cikin suratul ahqaf akwai a'azamu wa'id akwai ayar da Allah ya kawo wacce ta kunshi wa'azi mafi girma ita ce ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min halin balagh fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun sai ce wa kam min hadisi idan ka koma kuma janibin hadisan manzon Allah hadisi na wani mu'jibul li'tizaliha wanda yake wajabta maka lallai fa kai ta ka tsantsan فقال المسيح لأصحابه النبي إيسا فأوى متانيشي ميكي سوى ينا سوى اعبروها تطلقا تكوي ولا تؤمروها kada ku ce za ku raya ta rayuwa na dindindin irin yadda ake raya lahira ba laifi bane ka gina gida mai kyau ba laifi bane ka ɗinka riga mai kyau amma ka yi ƙoƙari alal aƙal da a ci yadda muke daidaita ƙoƙarin gine-ginenmu yadda muke ƙoƙarin mu gina gidajenmu na duniya muna ƙoƙari wajen mu gina gidajenmu na lahira da mun zauna lafiya haka a mafi yawanci sai ka ga nan ya gino, can kuma wa zero haka ake sai ga mutum zai aiki a sati ɗaya ba wai a tuntuho a wajen a sati ɗaya kwana bakwai a cikin kwana bakwai ɗin in ka tattara da wuya ka iya samun a cikin wannan kwana bakwai awoyin da sun kai awa ashirin da biyu tuntufo a so wanda ya yi aiki don ya gina lahirar shi a cikin kwana bakwai in ka tattara da wuya ka samu awa ashirin da hudu ta tsira wanda ya aikin a cikin kwana bakwai wannan awa ashirin da hudu don ya gina lahirar sa ce wala wani za ka samu kwana bakwai ga baki ɗaya babu aiki ko ƙwaya ɗaya wanda zai gina lahirar sa da shi duka kawai fafutuka ake ya za a yi duniya ta gino ya za a yi ta kyau to shi ne malin yake cewa illan ta duniya lil mu'min idan duniya ba ta kasance <laughs> ga mumini ba daru iqamatu gidan zama wala watan ko ƙasa fayan bagiril mu'min an ya kuno an ya kuna fiha ala halati ya kamata ga mumini ya kasance a cikinta akan hali biyu al'ula na farko ka an ya kuna ka gari gariba ka zama kaman baƙo yuqimu fi bal fi balad wanda yake zama a garin bakunta hammuhu at da lirruju'i ila watanihi himmarsa yanzu wanda ya tashi ya tafi Lagos yau A ai ka ga ko don saboda matsalar masauki da waye ka ga da ya ji yau ya gama siyo abin da zai siyo na kaya sanyo a mota gobe za ka gan shi ya dawo sai ta wani haka da sai ce a to ai ba zama na biyu ba dama na ji ne kawai su siyo kaya kuma na yi na siyo bai buƙatar zama a can ala abu darda abu darda ya faɗa da umar bin khattab ya ce ya umar ya kai umar a tazkuru hadisan a hadisan kana tana wani hadisi haddasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bamu labari yace ce yakun zadu ahadikum min duniya dunya ka zadil rakibi kana tana wannan hadisa da annabi yace guzurin kowanne ɗaya daga cikin ku ya zamanto kamar guzurin mahayin dabba wanda ke kan tafiya a lokaci ya ya tsaya guri ya gama abin da yake zai tashi ya ci gaba kana ita da wannan hadisin to za mu tashi na biyu malar da ya kawo misali ya ce halin kowane mutum yi ƙoƙari ya zamanto wato a wajen takatsantsan da wannan duniya Allah ka sa yi takatsantsan da ita shi nan ita ce ta zama mana matsala ita ce ta zama na ƙasƙanci da wulaƙanci da abin da muke gani muka zama ba mu da gaskiya ba mu da ƙarfin hali ba mu da amana kuma duk lokacin da mutane suka kama hanya ta saban Allah da neman duniya ta kowane hali daga ƙaske ƙarƙanci take jamu yanzu sau nawa ne za ka ga mutum ya ji ɗakin matar wani sai ga an kama shi wanda aka kama sai ka ga dibgegen ƙato ne wanda kuma ya kama sai ga ɗan ƙarami amma ya rufe ƙofa yana zubga mai kuma ya duka yana ba shi haƙuri gashi an ɗana kyamara ana ɗaukarsa yana dan Allah in haka kawai ne banza ba abin da ya faru shi wannan dan karamin ya isa kare shi yana zauga mai tafi ai bai isa bai ina fata an fahimta amma da yake ya bude ma kansa kofa ta saban Allah sai Allah ya kaskanta ka tun daga duniya wanda bai kamata ya taka ka ba sai ya taka ka yanzu jiya na ya program abin da ke faruwa a kudancin Najeriya ga baki ɗaya fa a lissafin da aka yi jihohin yarbawa da jihohin inyamurai jihohin yarba in ka tattara su kaf ba su fi jihar kogi ba ba ɗaya a arewa in ka ɗauki ɓangaren nan ka tattara kaf ga baki ɗaya ba su wuce fa jihar neja ba ba su wuce jihohi guda biyu ba a arewacin najeriya amma lokacin da muka zama marasa manufa mafi yawancin mu ba mu san ina muka fito ba a ina muke yanzu me kuma muke so mu cimma nan gaba me a cimin ɗinmu ɗalibi cin yana firamare ya fara karatu bai da manufa haka ya gama sakandare bai da manufa malamin da ya fi karantar da shi bai da manufa wanda ya karantar da kai a jami'a bai da manufa ka tafi aikin asibiti baka da manufa ka tafi aikin post baka da manufa rashin manufa ita ce kuma ta kawo muhalin da muke ciki da kuma neman duniyar ta kowane hali yanzu jiya ba muna zaune tare da kai ba me haka faɗa wanda ya san wannan yanki shi wannan sunday wani ne Abin da aka faɗa mana cewa mana akai asali shi ma yana da alaƙa da fulani yana da alaƙa da da fulani fulanin yanki ka gani kun je guri ku samu matan arna ku zo ku yi ta zina da su ku masu ciki su haihu dole a da suka kuka haifa da su su zama muku matsala kuma ne abin da ke faruwa su gurare duk mai ke kawo haka ba neman duniya ta hanyar da bai dace ba da rashin son gaskiya sai ka ga an haifi yaro in a nan ne in ka tsallaka nan ba sai na kira in gwabba ka gan shi rabi ba wasu rabi wani yare sai sa an faɗa ya taso ku kora su kora ka ce ƙarya ne shi ma ya ce ƙarya ne yana faruwa ko bai faruwa tana faru Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wallahi ne kan gaskiya kamata dole ne mutanen mu su maka su fada yanzu gashi nan mun fara amfani da organization din mu muna neman mutane aikin cikin abin da na fahimta sai kowa yake gani shi a matsayin sa na musulmi wajibinsa kawai shi ya gama karatu mu mu zo mu amfani da organization din mu mu nemo masa aiki da damanmu da mu. amma menene manufarsa bai da manufa shi kawai tun da ya gama aikin yi ya samu hanyar da zai rike kansa ya samu albashi mu mun gama mai aiki <laughs> Wala ba za ta yi ba wannan ita ce maganar gaskiya ina faɗa wannan maganan ne saboda akwai wanda suke ta zuwa suna so mu nemo musu aiki idan mutanen da za mu tura mu ce su je su yi kaza ba su da manufa eh to me amfanin a sa akwai aikin da na neman ma wasu na tura su da kudi nake nema inda siyar da kudin abin zan yi zan iya samu wajen naira miliyan tara amma na haƙura da kudin koman da kosisi kuma da na tura su aikin kuma ni ne safan sun ɗinsu har su bi su gama aikinsu su ni nake ɗaukar nauyin saboda yana da manufa kaga da sai yin haƙura kawai aiki ya fito ta hanya ta ina iya siyar da aikin nema an karɓi kuɗi tun da haka ake a najeriya ba haka ake yi ba ta kusan yanzu miliyan tara eh shi na yi saboda saboda haka wanda suke ta zuwa suke cewa mu neman masu aikin yi saboda ka san me kana da alaka da wani ba zai yiwu ba ne mu dinga tura mutane su tafi aiki kawai da sunan mun samun maka da aikin da zaka rike kanka ka samu albashi baka da manufa wala ba zai ba saboda in za di yawan da mutanen ba za su yi a system idan wanda kuka tura sun tafi ba su da manufa babu abin da za mu iya canza tun da ya za a gurare da yawa ai akwai mutanen mu suna da yawa kuma amma me yasa abin da ake so a canja aka kasa canja saboda mutane ne suke zuwa gurin ba su da manufa mutum bai san ina ya fito ba a ina yake yanzu me kuma yake so ya cimma nan gaba wannan ita ce babban matsalar mu so saboda haka ko kana da alaka da ni ka san ni kar ka zo ka kawo min kawai wani ka ce gashi mu nemo masa aikin gidan kaji a sai mun jarraba mutum in mun gane cewa yana da manufa kuma abin da muke so mu dora shi mu zai wakilta addinin mu zai wakilta sai mu dora shi in ma bai da yadda zai dauki nauyin kanshi tun daga fara har ya gama mu za mu za mu sanya da amma ba za mu zo mu tura ka ba kai kana ganin ma kaman ya zama wajibi gare ka kai ka je ka gama karatu mu kuma wajibi ne mu nemo maka aiki kai dan waye ai mu ba bayan ka bane ba aje mu kai bai ko kuwa wannan shine abin da wasu tunanin su yanzu yake mun dan fara samu wannan experience ne wasu sun zo mun neman masa aiki mun tura su tunda suka yi gama duk wanda kaga ya waiwaye mutu ya samu matsala ne a gaba in mutum ba matsala ya samu a gaba zaka ga ba zai taba waiwayowa ba shikenan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa